ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بقيه ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarikin sunayensa eh, an yi yaren can fa sun kulla Enggak senang kusa da ku da suka koma bayan bila eh wai tashe su a wurin a in ka kai su nesa kuma ka daɗa nesa ta su sai dai in ka san wanda ka damƙa su a hannunsu bacci suka je yi wuri wa za ka bayar da su kaga Ina suna zaune a nan fa to in an jima ka zaga yau ka gani yaya in yi bacci in an yi shafe ɗaya. ka ya yi yawa bari kai muna ta yara kai kana magana zai ku. kai ba gani ai a gaban ka suka tashi ina ga kai ka tashe su ma ko eh? sai kore su ka gani ka Abdullahi ne eh? jogar kore su wani nan ya bari kusa da shi wannan zai ba zai gaskata abin da kuka faɗi ba in yana kora ya ya bar wannan makala maka kuka eh su wancan ba duk shi ne ya kore wa'annan ya bar wa'annan ba ko ne da ko kore su haka hmm? in na faɗa ai sai a je in ana faɗa ka tafi in yi fita gaba ɗaya ta yawa shi haka ake raba faɗa in ana faɗa yanzu da kai da wannan ba ta kace ka fai bace ba ko ma tsakanin wancan shi ne aka koya ma idan mutane suna faɗa da juna sai ka ce musu fita ba ba haka aka yi muku ba kai in ana koran mutane korar ka ko ina ganin ga tsofaffi can a baya na samun taso su duk in je ku tashi min daga nan ba a kore ku ba kuma ba dalili ku kore wani ni dai ban ga ko ɗaya ba inda ka kai shi da wannan ya dawo ne to ina ɗayan a shi wannan ba wurin abin nan ba to ala ayyati halin muna cikin mawsu'atul mufassala dan ba mu faɗi littafin ma da muke yi ba muka karya ko muka yi abincin dare isha'i shafi eh, mawsu'atul al-mufassalatu shafi ɗari da sittin da bakwai da ina dai matashiya inda za a shiga الدروس sai mai sallama wa alaikum salam to na jinka kai saki layi ba layi ba baɗi abin da aka ce sakin layi na hudu daga ƙasa wala ya atarifuna biz zakati to ina inda kake magana hmm? na gane wurin amma ban ga wurin ba gaskiya hmm? daga inda na karanta sai mu gani da ƙaramin layi ko ban da shi ko wanda na karanta wallahi a tarihuna na karanta ko sai ce tsaya biyu wasu yamu kenan wallahi a tarihuna wancan wallahi a tarihuna na karanta bil to ai ƙasa wanda yake ba, wanda yake ƙasa har ba ku san bambancin sama da ƙasa ba shi ma qaddasatun shabihatun bi qaddasatin nasara nan suna da wurare da ake cewa kusan mukamansu ya so yi kama da mukaman kiristoci na ji ka kira azanu a ciki na san da shi an ban gan shi ba yawa wa qaddasul azani kaga suna tsarkake kiran sallah shi kenan suna ba ka girma yanzu ga inda muke adduruzu ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin shi'a atba'u Muhammadu bin Isma'ila addurzi المعروف بهاشتاكين ko ba hashtakin ko bi hashtaki au tashtaki duk sunan shi ne imma a ce masa hashtakin ko nashtaki wa min mawalil hakimi yana daga cikin barorin wannan sarki da ake ce masa alhakimu shi Muhammadu kenan ad-Dursi ya bayyana a alana sana saba'un ba'da mi'atil rabi'a uluhiyyat Alhakimu hakimu bi amrillah shi ya bayyana allantakan wannan halifa na Fatimiyya da aka ce masa alhakimu bi amrillah ta ba mamaki an ce baran sarki ne sarki ne ya samo shi a inda ya samo shi ya zo ya an tashi, kuma gashi an ba shi daula to don haka sai ya zama wani da'i min du'atihi abin da ya bayyana hatta mamakin abin ya sa ma ba a damu ba tafiya yana yada sarkin nan nasu alhakimu bi amrillahi shine abun bautatawa a takaice dai shine Allah ko a ce shine fir'auna ya fi kama da fir'auna don fir'auna ne yace ana rabbukum al'ala aw ma alimtu lakum min ilahin ghairihi ta ikon Allah ga mutum an san inda aka haife shi an san kaza ya ce shi ne abun bautatawa kuma shi ake bautatawa abun mamaki mutane suka bi shi ba mutane ba umma sadisul mulukil ubaidiyyin bi misr ne na uku sarakuna uku biyu na shidan sarakunan da ake cewa ubaidawa masu bin Ubaidullahi a Masar. Shi'i ne, Khabis. Shi ne sarki na shida. Wa arsalahu al-hakimu al-hakimu bi amrillahi shi ya tura shi ila ali wadi taimullahi bin sa'alabata. Ya tura shi wannan gari ya isar da da'awansa fi sham fada'ahum ila zalika ila an qutila ya kira su da su bautata wa alhakimu zuwa dai aka dinga turka-turka har Allah ya ƙari kwanansa aka kashe shi shekara ta ɗari hudu da goma sha ɗaya Dorothy ya tafi lahira a kafirinsa kenan tunda ya mutu abu da ƙudurin alhakimu shine Allah hakimin bai iya kare shi ba daga mutane wal mu'assisul fi'li lid wanda ya kirkira wannan kungiya a aikace shi wancan aka ga san shi akai bara ne daga cikin barorin sarki to wanda aka asasa a aikace wanda ya kirkira wannan kungiya huwa Hamza ibn Ali ibn Muhammad az-Zawzali shi ya kafa ƙungiyar da ƙa'idodinta da yadda za a bautawa alhakin bi amurin lahidi shi ya halaka shekara ta a ainihin dari hudu da talatin shi'a eh, wanne ne shi ba a wani daga garin zariya ne daga zariya sai sabu ba su daga zak zak zak zaki na zariya ne ke eh. alhali ko sana ainihin shi ina ga shi babu na shi imami ne shi rafidi ne alladhi a'lana wanda ya sanar da ainihin abun da ya alana alaihi ya bayyana wa a shekara ta ɗari hudu da takwas uluhiyyat al-hakimu allantakan al-hakimu bi amrillah saurin ido eh a hakimu durziya mutu ai sai dai durziya shi wancan bawansa ne ai shi fatime ne daga ubaidawa hakimi ne na shida durzi kakkamanta ya mutu a wacce shekara shekara ta ɗari hudu da goma sha ɗaya labarinsa ya ƙare amma shi aiki kawai ne shi ne ɗan ƙunan baƙin watan da aka tura wancan gari ya je yi da'awa suka yi masa ta ƙofar rubu suka kashe shi to amma yanzu wanda ya kafa ƙungiyar haƙiƙa wanda yi mata hidima to shi ne hamza ɗan aliyu ɗan muhammad azuzani sai kuma ga shekarar da ya halaka Shi ne wanda isanar a shekara ta ɗari hudu da takwas uluhiyatul haki kaga bayan wancan ya mutu kenan eh, duk da a tsakiya ne tun da sha ɗaya ne shi eh e bakwai ya fara amma ya halaka ya shekara ta hudu da sha ɗaya ga sun haɗa juna dai eh sai wancan ya je ya fara tarara da dakana yana isa don wannan ya ga sai je ka je tsakiyar musulmai ka ce musu da Allah ta mulki uluhiyatul hakim wa sannafa kutuban eh eh, eh. ai ya naɗa su eh su ai sun naga sun bar su shi ba zo kan mutuwan shi ba yau tukuna so dai nan ga su amma dai da umarninsa da saninsa aka sanar da duniya shi Allah ne وصنف hamza kenan kutuban كتبا ذكر فيها أن روح الله subhanahu rohin Allah. ta'ala hallat fi adam kaga hasuna fata ile ruhin Allah ya shiga cikin Adamu alaihi salam wannan ƙarya akai wa Adamu. Tun man ta kalat daga nan ta fito daga nan ta tsallako ila Aliyu ibn Abi Talib. Wa anna ruha Aliyu shi kuma ran Aliyu ainin in ta ta taso ila Azizi ثم إلى ابنه الحاكم shi azizu sarkin na baya ne daga nan ɗan shi alhakim bi amrillah alladhi asbaha fi nazarihim ilaha to na ai kusan duk in an tafi an tafi cikin su sai kaga akwai masu da'awan Allah taka wannan gwamnati ya kafafa ya kafa gwamnati don ya mallaki Afirka ya mallaki Misra, ya mallaki Sham, ya mallaki Jaziratul Arab. Sai dai irin mallakan azbaha fi nazarihim ilahan an tariqil hululi ta hanyar Allah ya shiga cikinsa. Kaga Kirista. Suna dama alaƙa da juna, da safe ne mai muka karanta ma ne, ba su da abun da za a kama su da su sai da Yahudawa. hakimu الحاكم يشجع da'awa balla tana ce ko ya barranta ko ya yi menene yana karfafa wannan dawa Kaza aliyu da aka ce masa Allah ai kama su yi dinga kashe su ya dinga kona su da wuta to amma shi yana ƙarfafawa a fi misra wa sham li'anna zalika kana yattafiqu ma'a don a ce masa Allah ya dace da karkatansa da ra'ayinsa. Wa ƙadid da ta jasimul ilahi, ya yi da'awan jikintakan Allah, Allah jiki ne fi shaksihi a cikin jikinsa. Kai, an daɗe ana ɓanna. Kuma yi kun Allah wai wannan irin wannan ƙungiyar ta bai zaga ba ka mutuwa. Har gobe shi ana nan. وقد شجع بعض الشعراء تنقل سنصركي ساشي مواقع سنصركي سنكرفف المتصلين بالبلاد ونسكي دا علاقة دا جدا سروتا الفاطري هذا الاعتقاد ولم يترددوا بس يشك في أن ينسبوا إليه بعض صفات الله سبحانه وتعالى So jingina masa wasu daga siffofin Allah. ga fa ta bakin naku, ya ƙawahun ya ƙara'un al-Qur'ana, bi hadaratihi, ya gabansa, to amma wanda Allah ya batar ba mai shiryatar da shi. Sai sa shirya ta Allah shi. in ka gaga ka shirya sai ka gode wa Allah. Suna jin larabci. suna karanta Qur'ani amma wannan ya kira su suka bi hatta laqada urjima kullu man lam yaqul bi duk wanda bai tafi da ra'ayin allantakan al bi amrillahi ba ala daf'il jizyati kafiri ne kenan kafirin amana ne ta ji wai karfin hali ka kafa gwamnati a cikin musulmai har ka yi da'awan wai su kafirai ne su ba da jirya kuma lokacin kalafu don aka fi karfinka sai dai Allah ke eh, kana ji kana kallo wane yaƙi sun kashe shi wane yaƙi sun kashe shi ga jama'an su nan ga jama'an su nan wanda kake zato zai taimake ka sai ka ga ya ina muƙabala da kai to kai me ra'ayinka Allah ka samu suka da iba hmm? wallahi malam gashi nan dai ita kasan ba san ba giyan mulki to kuma ai kaga yan shi'a dama ai ra'ayinsu ne abin da suke yi kaman ba su yarda da Allah ba hmm? ba makama ne ba kai gaskiya ne kawai giyan mulki da tsabar jara'a amma da hauka ma wani lokaci fa mutum kan zama mahaukaci ya tsaya kai da fata ya dinga ganin a yanzu ba kamar shi kuma ma ba yadda za a yi wani wata ita kama ta ya kai shi shi kenan sai ta yin abin da ga dama baya ko kallon sunnan Allah wane ya miƙe bai kai ko ina ba ya durƙushe wane ya miƙe shekaru ya durƙusu wane ya ɗaga ya fi ainihin cika baki da mai ya durƙushe amma in zamanin sai zo sai kaga kamar cewa ke ce bai barin banza ta wuce shi kila shi ya ɗore wa zakara kasiru min albahithina da daman malamai masu bincike na duniya annal hakima bi amrillahi kana shaddan kai ko shakka babu mutum ne shafi fanɗararre fi fikirhi ko a tunane tunanansa wasu lokihi hatta tasarrufatihi tasarrufinsa mu'amalarsa shadidul qaswati yana da tsananin gautsi wata naƙuri da tukka da warwara kuma ba dama ka ja wal hiqdu ala nasi da haƙon mutane jin haushi kawai ina jin abin din dan adam shi dai ya kashe shi dai ya mulki aksaru min al aksara min al qatali ya yawaita kisa ya kashe bayin Allah haisa wanda ya karanta tarihi in wani abu ya zo ce ikon Allah duniyan nan tilkal ayyamun dawiluha ne bayanan nasi wata azibi da yin azaba duna asbabin tad'u ila zalika babu wani dalilin da ya bukaci haka shi ma kamata dino to dano saboda kana kutila an kashe shi shekara ta ɗari hudu da goma sha da ina tuna ne wancan da'in nasa shekara da aka su wancan Muhammadu ko addursi an kai shekara ta ɗari hudu da goma sha ɗaya shi ma sarkin shekara aka kashe shi amma kaga mugun can Hamza bai fasa bai ci gaba da rubuce-rubuce a kai in an kashe shi ma ai babu komai zai dawo sai ya tsora nan za ka daɗa gaskata Allah in kana da rabo cewa kai wannan fa ne sunnatullahi wannan fa ne man ya man yudillahu hadiya lahu kana kallo mutum na yi da'awan Allah an kashe wakilansa shi ma an kashe shi amma a haka littafi yana tsoron sai sai ku daina damuwa Allah kenan zai dawo kuma mamaki suka yarda To ai wannan ba abun mamaki ne ba ga ɗan adam. ara lokaci guda ka ga mutum ya kama wani shashanci, to yanzu malam ba da haka ka kwace mana tarbiyyar mu ba. Sai da muka yi nisa a ciki tukuna yanzu muna neman a dawo ba dama. Za a dawo amma fa za mu ci azaba. Hmm. Eh? Eh, amma ai daga baya mun yadda kawai wasu mu da dama sun ba da kai. Muku zamin mu sun yadda tsarin su ne. Yanzu ba ka ga mutum ina zaune ba sai ya kwatanta ma kwatance da bature. Eh? Abin da ije ya karanta wurin malaman sa sai ka ga ina neman ya tsora mutane a kai. Ka dinga mamaki to wai wani kai ina ka ya tafi ne. ai kaga shi isa bature ike kaza ike kaza ayya bature da tsiya bature nan yazo kamar yadda kace sai dai kashe mana kakanninmu sannan aka dinga kama mutane suna karantar da su ana gudowa wani dan tsaya ana lafa musu zuma a baki yau gashi so suke kira gashi nan in ma kai karatun ma in dai kuɗi ne suke domin su to ba kuɗi ya wahala ce kawai tsagwarar ɗinta sai dai in ka fashe fashi ka shiga kai ma ka kwata kamar yadda kowa ke kwata amma maganan haƙƙinka in haƙƙinka malam nawa ne duk abun da za a biya ka da alawansu ɗinka da menene ɗinka nan wani soja mai raina ba labari ala ina albashinsa zai kai ɗari biyar yace amma wallahi ba sa zuwa ko'ina ni na ba aiki zan dawo sana'an iyayena shine noma noma ne kaɗai zai iya riƙon mutum idan kana da abinci duka sauran wancan amma wannan ku kwace na wannan ku yi wane ne kai na albashinsa ne ma zalla in magana kwace kwace ne a lokaci guda za a samu miliyan kaza za a samu miliyan kaza za a zai mai za a yi wane da ya ai wannan kwa masha Allah ya ishe ni ya zai ke yayin sa kusan na gaya kai irin matakan da ake takawa shi bai ga alaman wani gyara zai ba to kuma shekaransa kaza ya je ya mutu a cikin wannan jagwalgwalo zai dawo gidan iyayensa ya kama noma ya noma abin da zai ce ci gaba da bautan Allah ya karasa. Duk wanda ka taɓa mu gyara kaza zai ce o oh, oh. ba zai bi ba zai yadda ba. Kai kaɗai kuma me za ka yi? Wadurusu su wa'annan durzawa, yusammuna alhakimu nuqta wahida fawqa al-ukhra al-bari al-allam shine al-hakim suka bashi albari? Ka ga albari bari me ma'anan albari bari daidai yake da al-khaliq ya domin bari kullum ita ce kalmar da philosopher amfani da ita wajen halitta ba ko kuma dai abin masu bauta ce na rantsa da wanda bara'an na samata mafi yawan rantsa aliyu kenan al'allamu kaga allamul guyub ai Allah ne to haka nan suke ce masa yusammuna al-hakimu al-bari'u al-allamu wa yahlifuna bihi suna rantsuwa da shi wa yas'umuna annahu lam yuqtal wa lam yamut kun ga masifar ba a kashe shi ba bai mutu ba kuma da wannan sai ga mutane sun kama ballantana ga kwabbai ga dinari ga azurfa na kewayawa a tsakani sai ga mutum ya murje kawai walakinahu irtafa ila sama shi ba ma ɗaga shi ba tun da shi ne Allah tashi yayyai sama to me yasa ba zai rama ba tukuna wanda aka ka ɗauka tserewa ya yi yaya wanda zai tsere mu bi mai tserewa in ya ga ya gudu ya gudu ya bar mu ai ba dama mu shiga da biyansa ma rashin hankalin za a yi gaba ɗaya ko arshin hankali bai kamata bihi ba wanda wahala sai wahala ya tsere a ƙa'idan shugaba sai dai ce ku gudu ko shugabannin yan iska ne in aka tarika da sosai ce ku tsare a zo a same shi kai me yasa ba za ka gudu ba ta na fi karfin gudu ko kashe ne kawai kaga har ina wa duniya isgilanci yanzu ko kashe ne kawai sai dai ina ba ku shawara bayan ko kashe ne ku nemi wane? ku nemi wane a wuri kaza ku nemi wane a wuri kaza domin idan ba ku kashe wa'annan ba tsiyana nan za a kashe shi kuma ya sa masa tsoro. Tunda ni ɗan ƙaramin Allah ki ne a ciki, amma shagen kaya wani. Amma ni in gudu na wuce gudu, yara ku gudu. Wadduro a ina ne, tafa ila sama'i, isa irin wani ba a hira da su, inda za a kashe shi to ka a hira da shi. domin an yi hira da shi ya san yadda zai iya matasa ya yi fikinta kaga mabiyansa suna ta annashuwa ga wani da haka ga abin da ya ce to kai ma yi haka to gaskiya bai kamata a hira da su ba saboda haka nan eh, wasa udu zai dawo inda mata hillusa a lokacin da alƙiyama ta zo fa yamla'ul al-arda adalan su ji rashin hankali wa yunkiruna al-anbiya suna ƙaryata annabawa dama da kun ji shiru in na tsaya da karatu to duba damanka ko hagunka ko gabanka in baka ga ba waiwaya aiki ya hawo هكذا أدنجي إصلاهي وينكرون الأنبياء سنة كرية النبوة شو بعدو لبا يا كشيني الله والرسل دمنظني جميعا ويلقبونهم بالأبالسة يا رب الله سنة لقب مثل لقبين أي إبليسيني wa yaqtiduna ka duniya na an yi kwa masha Allah kuma an ga wannan abu hato wanda e mulki wa yaqtiduna suna da kudurin bi annal masiha huwa da'iyatuhum hamza shine yesu yesu a wurin su shine hamza da'iyatuhum kaga je ka yau maganin wannan abun canza zama tashi goma bacci goma waya taqiduna bi anna diyanatuhum nusikhat kullu ma Qabalaha, waya kaga suna da kudurin cewar addinansu na annabawan da suka gabata kenan an goge shi kullama qablaha duk abin da yake kafin wannan da'awa shi addinin an soke shi hmm? a hamza gashi can a baya eh wancan hamza wanda ya rubuce rubuce ma qablaha wa yunkiruna jami'a ahkamin suna ƙaryata gaba ɗayan hukunce hukunce kaza halal كذا كظاهرة يعني اليسر وإبادات الإسلام هكا إبادو دين مسلم شي كب وأصوله دقائدو جنسا كلها دوزاوا ويبغضون جميع أهل الديانات سنة فتا دقبات يما الدين الأخرى والمسلمين منهم بخاصة ويستبيحون دماءهم سنة حالت دجنين توني ما يأديني وأموالهم ددوكي وينصو وقشهم يا حالتا سيودريسو عند المقدرة ينصو قصام داما وانا ينشي أما سنفقوا هوكا to ad-durusiyya kenan hmm? eh? eh to an shi ai da'i ba an ce shine masihu ba kaga shine masihu da'i ne daga cikin du'a yaquluna bi tanafukhil arwah can suka kare kuma suka ce kamar duniya ba za ta kare ba sun tafi akan ra'ayin eh, kofan rayuka rayuka kofan juna suke Ya eh, kun akwai masu ra'ayin wannan idan mutum ya mutu in aka haifi wani ɗan sai a ce wani ya dawo ana masu azaba idan mutum mai ɗa'a ne ya mutu shi kenan sai ya dawo a wani basarake ko ya dawo a wani shugaba in ku mugu ne yana cutar jama'a in ya mutu sai ya dawo a kare a hannun 'ya'yan hausawa kafin ɗan bahaushe ya haɗa jinin kare kuma gaskiya ne tun da annabi ma bai san kare har wai wani eh, al'adar jahiliya du'a'in kare in ya taso ma sai ka dinga ce inda kare shi annabi baya inda kare shi annabi baya haka ba kauce amma ba haka bai taso ba to saboda haka nan su ma kuwa ha duk inda kare yake yanzu za ka ganti da kare sai ga kare amma sai wanda ya ga nan wanda ya zagaye so zagaye shi in ya zan su tun da wuri shi cilla ya tsare amma duk da haka sai sun shafa gudu sai dai aka samu irin sokon karen nan ya tsaya yana kallon su ai ko zai doku to sai ya dawo nan ai ta doka shi kawai dawo wace bishiya ce dabbobi ke ci sai danginmu wace bishiya ce dabbobi ke ci gawo hm? hm? eh, wajen mu kenan nan akwai wata bishiya ita ba inya ce ba ita ba menene ba amma an ce mutane ma suna cin ganyenta amma ban santa a wurin mu ba za ka ga a kullum gurgure take to an haka ma kuka yi kuka a zamanin dama ana samun kukan da ba a sarewa amma ba yanzu ba duk wata kuka za ka ga an burbure ta da kaka za a kundume ta gaba ɗaya a matsake kukan hmm, a fa abu yanzu har gari gari ake kai ta ga likitoci sun ce tana ƙara jini ko kuma ganin taifin ne take sun dai kira masa wani magani suka ce to kafin ku yanzu in ya dawo a siffar kuka ai ko zai samu ai tana jin zafin sarar in ta tsiro ta tsiro a gutsare a gutsare a sassara ta sannan masu igiya muna ɓare igiyar kuka mai irin wata igiya mai ƙarfi zaga kuka an zagaye ta kaman gaban ka can o Umaru zuwa ƙasa haka za ga ai ita an mata tsirara an cire fatan. To wannan fatan in aka sarrafa ta haba da ita ake jamar gwali. Hmm. Jamar gwali. Hmm? To ba su da suna da hausan naje. Eh, ƙiri to a ƙiri fata ne. Igiyar da ake ɗaure hurtuminsa. sa. galibanin mahauta da kiri suke da shi fata shi sai a ɗaure shi to daga bayan su ko a fulani za ka same su da jamar gwal to duk wani son da aka ɗaure shi da jamar gwal sai da ido ko za ka sa masa don ba zai iya tsinka ta ba to da abin nan ɗin kaga a ɗaye ka zan ya dawo a a kuka a fare sama a ɗaye a yi wane ne sannan ta yi ‘ya'ya a dinga jifanta har kada magana sai sai dan kuka mai jawo wasa jifa to haka to amma maganan ta nasu ne dai in dai mugu ne to zai dawo a siffan waɗanda ake wulakantawa kaga da ganin nan ba ta shin kiyama wa anna tawaba wal iqaba eh, lada da uquba yakunu bintiqalir ruhi da fitaran min jasadin sahibiha إلى جسد أسعد أو أشقى saboda haka nan kaga yadda duniya nan take haka take ainihin hayatu da namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahr kai sa kaga suke masha asu yadda suke so to kaga an dauke musu hankali daga Allah ma da Allah can wa yunkiruna al-jannata wan suna ƙaryata aljanna suna ƙaryata wuta wasawa ba wal iqaba al ukhra al ukhrawiyyaini wa ke anna an alƙiyamata, suna da imanin alƙiyama qiyama hiya ruju'ul hakim dawa wannan hakimu ya sayaquduhum ila hadamil ka'aba kaji har ya mutu ana yaɗa kafircinsa zai dawo ya jagorance su aje a rufe kaba musulmai kowane dai an ne za ga haƙonsa kaba haƙonsa kaba za ka ce to wai ba ƙungiyar musulmai ce ba ce ƙungiyar musulmai ne wai suna jangana kansu zuwa ga musulunci amma bainahum wal bainal islami ka bainal mashriqi wal maghribi wasaƙil musulmina za su zo su niƙe musulmai wan nasara fi jami'i anha'il ardi a duniya gaba ɗaya sai an kashe musulmin duniya duka sai baki wanda ce bari mu yi kafin ya dawo Allah ya sa ya da 'yan yara maganin yi magani ballantana ma ƙarya ne wai ihsanu ilahi da yake ce akwai wani mahadi zai zo in ya zo mahadin nan zai kashe musu zai kashe mutane ya raya sahabbai kakkashe su ya raya matan annabi ya kakkashe su haushi da ishe shi ce malam na je na ga inda suke dan rami ne bai shi rami bai ba <laughs> ina ce wallahi in wannan ya dawo da takalmi za mu taka shi ah, ɗaya rayu shi za ka ɗauko sanda yaushe za ka ɗauko bindiga a kan ɓera ai sai ka tsaya a bakin ƙofan gashi nan zuwa ya fito in ka ji bacci to riƙa me yake da suna wasai riƙe da galmin ka da kyau bacci da ke kujera ɓeran ta ina zai ƙullo da ku ya doku ka ga dai ɓera ba a duka shi da ta faskare ta kalbi ya fi fuf isu mai nan رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أنحاء الأرض وأنه سيحكمون العالم إلى الأبد تذكرنا يا شيخ توبة يا طورا فإلم ونطورا وندبرا ستوبة ويفردون الجزية سطول الجزية والذل da kafkanci alal muslimina a kaga tukka da warwara an ce za a sa ke su ko duniya ga baki daya to ko me na kawo kuma za su ba da jizya eh to kuma shi za su ɗora musu jizya za su wulaƙanta su tukka da warwara وينكرون القرآن الكريم بادول با سنة قرية القرآن مي البركة ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي ويسلمان يروتاش ولهم مصحف سنة دوني لتكدنه واتي القرآن با خاص به يسمون المنفرد بذاته يسمى أنا كبس المنفرد بذاته أو مصحف الدروس وإن الدراوة هنا في الصحابة سنة سوكا صحابة تايدولني ويقولون فيهم أقوالا منكرة سنة فتن مغنغنو نجاما منها قولهم الفاشا والمنكر wai alfasha da munkar huma abubakar wa umar iyadan billah wa yaftakhiruna bil intisabi ila fir'auniyati yawwa al qadimati wa hukama al hindi al quddami suna fariya da dangantuwa zuwa ga fir'auna fir'aunanci sai na mamaki kusan duk filosofa suna imani da fir'auna har kun san akwai tsarin fir'auna yanzu an fi da shi su barista suna karantawa hmm? wa wani ɓangaren. To haka, ai kaga suna cewa ce fir'auna, don aka masu masu cewa fir'auna ai wani fa da aya yake kafa wace a yau na ji kabi fa da nake cewa ai fir'auna bai mutu ba, fir'auna na nan. idan baka tsaya ka koyi dole ka samu tushe ka koyi addini a hannun ahlus sunna kafin ka fita in ka riga ka girku ko ina shiga idan ka sa sulke kana da sulke na addini da ilimi in ka fita babu da ya same ka amma ka kama hanya ka fita ɗanyen ka cakal a ce islamiyya ka yi malar da ba ka gani bi da rabi mafi yawancin masu fita ai sai kaga sun gummace su dawo da neman kuɗi kawai to dai abun haka ne duk abin da za a ɗora musu su kuma wanda suke ɗora su ba asara in dai za ka karkata neman kuɗi shi kenan je neme kuɗi addinin musulunci ne ba a so kai to ka yadda za ka je neman kuɗi ka yadda kwalliya na daga cikin ka yadda kyakkyawan mota ka gamsu kyakkyawan gida ka yadda kyakkyawar mata to in dai ka koma ka raja a waina a ah, shi ke kai mutumin kirki ne duk san da za ka yi ba ruwansu da kai amma ka zauna baka buta ba ka bar wani ya huta ba suka yi suka yi suka ga ba za su ce nasara a kanka ba mun san amsa amsa guda ɗaya ke kisa sai dai kisan iri iri ne wani kisan sai da ma kisan bambuki a rasa waye ka ka a ce yan fashi a ce wane ne ila fir'auni ya fi qadima wa hukama al-hindi kagan hukama al-hindi aka ga philosophers ne al-quddami wa yabda'u at-tarihu indahum su tarihin watansu sun canza tarihin musulunci na Umar fi sana a shekara ta ɗari hudu da takwas ai kaga nan ne dari wadda takwas ai ita ce bayanan hakim billahi din ku wadda hamza ya ce allazi a'lana sana samaniya wal badal mi'atir rabi'ati al uluhiyyat al hakim shi wancan hamzan kenan inda ya fara da'awan gadaggadan da dalilai irin nashi don haka hijirarsu wannan ce hijirarsu don su a wannan sai su ce ɗaya وهي السنة التي أعلن فيها حمزة كما يدقوا قرنت ألوهية الهاشي سوء إن الدرزاوة ويعتقدون أن الحاكم أرسل خمسة أنبياء الحاكم بأمر الله يأتون عن نباوة هم حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة wa abul khairi wa baha wannan su ne du'a su ne annaba wanda ya tura kaga a mahaukacin farko ya fito ya fito shine wancan ba shine Muhammadu bin Isma'ila ba su wa'annan durrawa wa yuharrimuna tazawuja ma gairihim suna hana auren wasu in mun yi ba durre yana cikin durranci bai auren wata mata sai dai ziyar. wa sadaqati alaihim da yin sadaka ga wani taimakon wani wa musa'adatihim da sun hana kama yamna'una ta'adduda kaman yadda suna hana auren sama da ɗaya wa irja'il mutallaqati kuma ba a dawo da wanda aka saka duk wanda ya saki matarsa shi kenan ba dawowa ويحرمون البنات من الميراث سنا هنا يا ماتا غادو اي شين تعدد اوري سما دا شين تعدد ماتا ديور ولا يعترفون بحرمة الأخت بافا يدا دا درجة إرقوة والأخي من من الرضاعة لو وانا شاعر وا وانا نتوكل إني كمان صار ما تاني ويا تجدونا سنة إيماني ما يا تجده الفلاسفة تجدنسو سنة إيماني دا فلاسفة من أن إلههم خلق الأقل الكلي ya halitta hankali wa bi wasitatihi ta hanyar hankali wujidatin nafsul kulliya aka samar da rai wa anha da garin nan tafarra'atil makhluqat wala ya kabalu duruzu ahadan su ma ba ta karban wani ba a shiga ciki fi dinihim hmm. ba ta kira nan kuma sun yi kama da yahudawa kaga ba yahuda ne bai yadda bai wani shiga yahudanci ba su yadda da wani ba wala yasmahuna li'adin bil khuruj minhu ba su yadda da wani kuma ya fita daga cikin su wanda duk ifita karshen ta kisa ne hmm. eh eh eh man to ba haddal ta tafa ya rubuta ba A'a, oh, na maganar cewar sai in sa ai kaga a farko farko ne, farkon bayyana sa. Kaga ai lokacin gaga kuma ai ba shine tukka da warwaran ba. Saboda kana kaga a farko sun yi kira ai, ba don sun yi kira ba, ba zai bi su. To bayan sun yi kira sun bi an bi su kuma sai suka cire wannan dokar, sun hana wani ya shiga. Ai shine aka ce abota tukka da warwara ne. duka maganganun sun ka duba za ga ba hankali a ciki su eh, daidai nake ko ƙuluna bi isqatil fara'id diniyati to ina ruwan su ma da addinin mu ne suna cewa farillan addini duk sun fadi at yace. na wai wajibi sunna haram makaruhi mubahi wa ina duka sumfadi ayan zuba haram ba farilla babu sunna babu makaruhi babu bahi duka ɗaya ne kawai wa adamu al fara'id ad-diniyyati da rashin tsayar da duk wasu farillai na addini al-islamiyya a takaice dai su wa'ina kaga maƙiya ne shi kaga duk wanda yake da daraja ya kamata yara ku sani idai kana da daraja iyayen kana da daraja to kai hattara don kai ka ne duk dan malami kai hattara yanzu nan a zo a saye ka saboda idan aka yi tallar da kai za a karba to manyan matsiyata suka tashi kai ne target idan ka je makaranta za a wadata ka da bincike bincike ka taɓa ganin kaza da kaza da kaza ko ka san kaza ya akai ai ka kai babban musu, ai ka kana da ilimi kai kai kana da kwakwalwa ba kamar sauran bane ba ai ka kaga dori kaza asalin sa fa kaza asalin sa kaza kaga yadda aka damfari mutane kaga kalli kaza duk ƴaƴan malaman nan gidajen su malam zaka ga yanzu nan maganar da nake malam a sarki suke da bala'i a farke suke da bala'i sai dai a tafi a je a dawo ku yi amfani da abin da kuka sani dubi ayan sarakuna kaga wanda kake faɗi da su ai dan sarki ne yana da cikakka alaka da gidan sarki gidan sarauta to saboda kaga idan ya karɓi kira to za a dawo da girman sarauta kaga duk abun da sarkin garin yake shi ma yana yi a lokacin hatta dole in yi hawa ya fito sarki ya fito dole za ya wuce dole za ya wuce hmm? Eh shi nake maka ba shi nake magana yanzu ba da gidan sun ya'yan suna kuna suke bi ai kaga shi nake maka kaga ai da ganin sa yana son mulki da aka ga in zai je karatu layi kaza to tun safe za a tsare layi za ga mutane a karanta ba za ga menene sai a ya wuce da a ba wayan nan babbar kawai na wayan kan wannan dai wanda muke magana kansa na shi'a ai kaga ba a haɗa ba in ka faɗa ne ba suna da yawa suna da yawa to amma kaga wannan har cikin gidan ka san akwai wata mata ta wani sarki shi ma suna ga ta yi littafi ya kai bakwai lecturer ce ta yi littafi ya kai bakwai sai da ta buɗe nursery a gidan sarki sai da in ambasadan eh, Iran ya zo saukan karatunta kuma sarki shi ba da kyautukan da kansa to haka wa'incan kan dama wanda suka tafi gidan sarauniya ai sun riga sun yi nisa kana kallon su da makasan sun tafi ba a fa su amma wannan wanda kai gana tun da ai musulma ce ai ne kishin addini ne ga talakara ce ga wane ne wane ne ta assasa makaranta a cikin gidan ta, kananan yara da aka tashi yaye sosai da in ba su dan iran ya zo aka zauna a fadan sarki aka yi walimar sarki ya tashi ya bada kyautuka da kansa in ba su zana zaune to wancan aka koma turawa wajen bangare sunawa wanda za a ce to mission eh, me suke da suna istikira mustamirina to su ma da nasu bangaren wannan zai bangaren shi ne to sannan duk wata ƙungiya tana da target target ɗin da gidan sarakuna gidan malamai shi isa ‘ya'yan malamai, ‘ya'yan sarakuna, ‘ya'yan masu kuɗi, ku yi hattara kada ku zama sila, ku zama tsanin rusa musulunci. Da a yi amfani da ku, za a fakka maku, za a kumbura ku, kuma za a yi muku bincike-binciken da ba za ku iya yi ba. A wanda tabbas in ka bi shi ka je ka za ka karya ne. To amma ku ba ku da kwakwalwar da za ku gane. kuma ma ba za a baka ka gane ba an riga an ce ka riga sanin komai tunda zuwa ake ana nuna ma har sai kaga kaman wahayi kake samu a lokacin in kace ka samu wahayi ma ba na ji wani hali. daga cikin hurrafu yana cewa daga ina ba da labarin daga cikin karama sai ake cewa mu'jizar malam akwai wata rana muna zaure ka san in kace sun ce wannan shaidani to wancan ina kenan to lokacin kasa ya yi wani abu da ya gari jama'a ya so ya soke majalisar ya soke menene ya ci gaba da zama shi kaɗai ba ministoci ba kaza to kafin ya sanar da sanarwar sai da shi wannan ya riga sanarwa zan gaya muku wani abu ga ma ɗanan da zai yi rana kaza jibi ku jira za ku ji sanarwa ya yi kaza za a yi taro a gama amma zai je izartar da kafa. ai kaga yana da yalle kira fi ne da aka zo aka faɗi sai salati la ilaha illallah malam waliyin Allah ne abinda suke shan ma mu'ujiza suke shan mu'ujizarsa shi ma dai don dai Allah ya tsiyata abun ya kutuntar da abun da Allah ya san abin da wannan ɗan talifi zai yada. Sama ya samu abin da ya samu da shi, amma in kana bibiyar lamarinsu za ka yi mamaki. تسوى دكنا وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية والإنتراف سن بالخصال التوهيدية التوحيدية وصوها على توحيد إلى الناس فمن اعترف يدب وصكنا بالخصال التوهيدية تو توحيدي كاغب أن الله نبهيد أدن فمن اعترف بها فهو من الموحدين وهذا من الأسماء التي يحبون أن تطلق عليهم إذن سونا عند سكيتو نألا أدنغ كرر فدشي ومناطقهم خالية من المساجد duk yankin inda durzawa suke za ka tara ba masallatai. To ai ma za ka duba gani ko su wa'ina rafikan suna masallaci. suna cewa sai suka ce to ina masallatan ku sai ce a mu ai wayan da masallatan su ne na mu za mu kore ku a cikin ne mu da wanda suka shekara ah, arba'in nan da ta wuce ku dobi dauki ba daɗi da aka dinga yi da su a sultan bello da kyar da jikin goce aka raba su da sultan bello an yi faɗa lokacin da koyan da ake wannan faɗa na kano to amma duk abin da ake yi tun da abokai na ake yi sannan suka zo aka ɗauki ba da su na masallacin farsaka ne san sun mai da suna su hatta in an ce za su fita daga bartaka ne za ka ce kai abin ya kama da wahala hmm? me ya ma ba su saba amiru na wuri waye na wurin kaga ba masallacin su ne ba lokacin suka gajije kana so ko ba da sunan rabi ɗalibai ne rabi yan gari da kyar aka ce da su da jibin goshi to hatta masallatan gari ai shi ma mun sha turka turka mun yi a tudun wada mun yi a dan hodiyo mun yi a kaza mun yi a kaza kuma dai kafin Allah karya kadarin wa Khalid saboda ka ba su da masallaci su kuma ba su da niyan gina masallaci ko dai su samu wani masallaci a rabe ko su samu wani ɗan rubabbe rubabbe shi kenan sai su haɗa kuɗi su da shi su yi tanti su shiga ciki su ce masallacin su ne ana mana masa to sana su ko ainihin turzawa su gaba ɗaya ba masallatai khaliyatan min al-masajidi to an taba addini ba sallah zanga zanga ita ce addini zagaye sabakin kaya a zagaya a kewaye gari to shi kenan sai aljanna ba sallah a zahar duk da safe suke farawa babu la'asar babu magariba kai hatta ishar yanzu da wannan zanga-zangan ta yi sauki amma lokacin da ake kowa ya san ba sa sallah sai ai su ba sai sun yi sallah ba son na ya ishe su wa mana wa to ko mai samu halu suna sakaci ko menene ne duk da haka sai ka gani sun zo mana sun samu attajirai musamman attajirai masu ɗan mulki mulki su zo su kwanta su faɗi su gaishe su ƴan tsofaffi tsofaffi ƴan kada da gida ko da su su share wurin ko kwanakin na wani yaro ya zo ya same yana cewa babansa ɗan a ne ya yi ce kai masa nasiha ce na fara masa nasiha sai ce ai an masa alƙawari za a gina masa gidan to kuma an gina gidan daga na yake daga yau ba ta yi bani na sake jin kamin magana kan shi ba an gyara masa gidansa shi kenan ya ɗauki yaya ya ba su matansa ya ba su manatikon khaliyatun min almasajidi wa An anha bi khalawatin su kan kofe su musun ya masallatai da wurin halwa wurare da suke zuwa su zama su kaɗaitu ya ji ona fiha ɗakunan taro da suke da su wala hona li'adi ba sa yadda da wani ya dakhulu ya dakhulu bi ha. wa yahujjuna ila ihida hadhihi al in suka tashi haji sukan yi je haji zuwa ɗaya daga wa’inan wuraren halawa su ɗai. Wahiya khullatul bayadiyya fela Lebanon nan suke zuwa hajjinsu. su. motar nan ba dai wato abun kai ba ka san yadda abun zai zahisa sai ai abu ba da ka tsaya ka gane shi da kyau ba. Wanda ja wajen da nan ai sun taɓa yin wurin hajji. Kamar wajen kebin nan ma tsakanin kebi dai ko sokoto tsan tsakanin sun yi wurin hajji. aka rusa shi don suna da target ɗin sakkwato sama da kowane gari wala ya na masjidar rasuli ba su ziyartar masallacin annabi innama ya na alkanisa almuraimiyya fi dimashka shin maryam ne ko wane ne dai a majalisar na cocin alkanisa almuraimiyya dan suke zuwa ziyara durzawa wala ya sumuna fi ramadana innama ya sumuna fi tis'ati ayyami kwana tara suke azumi al'ul al'ula min shahari zulhajji zulhijjati su samu ta ya shigo shigo su kama to ba da kai buka ba da karatun ba haka suke ai da za ka bi ƙungiyoyi to za ka ga ƙungiyoyi masu kama da irin wannan barkatai idan ka bi ƙungiyan hisa sa ka ce ku tan ku wanke suke duk wanda ku gani sai ku bi duk wanda gani sai ku bi da zara ku ga mutum musamman ku ɗalibai da zara ku ga mutum zai karantar da ku yana fassarawa kuna ganewa duk sai ku rubuta ko shawara ba ba to kuma ana muku gudu abin da ya sama muka dage na muku magana saboda iyayen kori na suka kawo ku shi yasa nake dagewa amma akwai da suke gagara na akwai kuma da suke su adawa su je wani wuri yan shi ana suna nan nan kinkino suna nan anguwan ma'azu suna nan a tudun wadar suna nan jirgi a kaduna state suna nan a kano suna nan a garuruwan nan da masu tsarki suna nan a sakkwato in an rufa musu wani ne an yi menene suna nan mammaki a gefe suna tunanin yadda za su kullo yan shi nan sun shiga gwamnati sun samu wakilai kuma wakilin na musu aiki tukuru sannan kuma suna sama musu mukamai masu rai kuma an suka shiga ba kuɗi suke nema ba wannan ya tafi dukin jirgin sama wannan ya tafi kaza wannan ya tafi kaza akwai lokacin da muka fara maganar shi a wancan wani har ina shirin zai tafi yace ma la ya tafi to ne masu kula da shige da fice yake cewa ya dai faɗi wasu maganganu na sirri ce to ne wai na ba za su yi amfani ba ina nan masallaci ku da kuka ji sai dai ku san ku ce ku san abin yi waya zan je in sani in samu wa na sani ba wanda na sani amma yana shirin tafiya ni ban san inda ya ba yanzu ba ina ga sun matun sun tukuikuya shi sun yi wurgi da shi wata uwa duniya don dai a sani na bai mutu ba amma yanzu ba san inda yake ba Sau da kanan haka wasa ba ah, haka fil a ah, fi fil aqidati Wata sattara. wal kitimanu min usuli mutakidati Oyewa, lafewa suturtuwa su ya wuce ta iya a'a zai zo ya zauna wanda littafi kuke mawasu a yana rike da ita menene kawo ku bukari yana da shi adawul ne yana da shi noniya da shi ake karantawa wane ne amma ya lafiya akwai abin da ke so ya cimma sai a hankali sai yau da gobe babban kwaɗa fice ne da su kamar muna da ta'rifan na zai la'anin qawli sun wuce wannan suna sajewa to yanzu ya aka yi wancan ya mu minista ba kuna nan ba kuma a yanzu nan ya fi alu suna shiga wajen alu suna da za ka je gaban alu suna ka taba shi za su yi kanka a yayi kokari ai ina aiki shi wannan ba ruwan shi menene za ki? kuna nan illa ya kace ku lamarin ku muskilan mu gaba daya idan wani ya samu shi, da ba zai tsaya aiki ba yana samun shiga to mulki ne za ga mutum da ya samu zai kwankwasa shugaban ƙasa ya buɗe masa ƙofa za ga ina magana daidai kasancewan al'amura sun cunkushe to haka sai awa ɗaya bai faɗi abin arziki ba in kana da zuciya ma da ka tashi ka tafi sha'a wane ba na san ka kai ne wane ba sai kai kuɗin sai kai mukami maimakon a lokacin nan za ka tsaya kai kai ma kamar na kowa gafiya ta tsaye da na bakinta mutumin nan da ka sa gaba zai bar wurin zai bar wurin ba zai da wani ba ban ganin cewar duk wurin da aka kawo wani duk illahirin mai alaƙa da shi sai an so ta da shi wurin ya kawo na shi to a lokacin da ka tsaya ka koyo musulunci kaza musulunci na bukatan kaza musulunci ba ina neman taliya bane ba musulunci ba shinkafa yake nema ba hatta musulman kirki ba shinkafa suke nema ba akwai abubuwa masu muhimmanci da suke bukata a rayuwarsu to ko da misalin bai shawara da ko kai ce to wani ya kamata ka kalli kaza sannan ka tsaya ka ga yayi kalli kaza to za ka bata ka ne ƙarshen ta ka ɗauki ɗanka ne kafa a ciki ƙanin matarka ka ɗauko shi kafa a ciki wane ne ɗinka ka ɗauko kafa a ciki shi kenan ta ya kai taimako wanda taimako kai ya duk ka zuba fa gwamnati wane ne ka riga kafa su to amma shi baka roƙe shi komai ba ba wanda ka roƙe shi na birin دوزاوة والتستر والكتمان من أصول معتقداتهم فهي ليست من باب التقية بايا دجتكين تقية إنما هي مشروعة سوء او أورنس شريعة تند تقية أخوة نكاريوة في أصول دينهم ولا يتلقى الدروس الدرزي badur ne la ya talaka aqidatahu bai karban aqidarsa wala na biha ilaihi ba su bayyana ta wala yakunu mukallafan bi ta'limiha bai zama dole koyanta ba ko koyar da ita illa idza balaga sindul arba'ina mutum ba zai fara addini ba sai kai shekara arba'in to nan ne za a koya maka komai tun da lokacin za ka iya tsare sirri amma matashi وهي سن العقل لدينهم لديهم وللدروز الآن درزا يوصنا دا تواجد سياسي أقوي سورا برمشين سنانا كبير من جرما في لبنان يمثله Al-Hizb Al-Hizbut taqaddumi can ne suka shiga ainihin akwai ƙungiyar cigaba al-istiraki ta gurguru? to wannan ƙungiyar yan shi'a ne a ciki kuma gurguru ne da wanda aka ce taqaddumi al-istiraki na haɗaka allazi assasahu kamalu eh, Balatu. وخلفه ابنه وليد جن بلاطبي وهم يعني أين ينشي وإن الدرزا منتشرون الآن الآن الآن في جبل الدروز بلبنان سنة دين وأورين ومرتفعات الجولان بجنوب سوريا وفي فلسطين سنن فلسطين المهتلة حيث قد أخذوا جنسية الإسرائيلية سنكر بجنسي ما نتكد إذن izinin zaman kaga sun saje da Yahudawa su suna da hakkin zama a kasan a kasan duk Falasɗinawa ba ba musu haka ba amma inda banu Isra'ila suna da takarda izinin zama duk an musu takardu ويسترقون سنة بعد قدم وهلاك في حياة اليهود السياسية وفي الجيش اليهودي كما سو أكوي سنا دعكارو أو أن رندنا يهودا في هروبه ضد المسلمين وتوجد لهم رابطة سنة علاقة ميكرفي في برازيل واستراليا وغيرها وغيرهما wannan za ka duba majmu'a kaza da zai da aka dauko ina ga fa har yanzu taɓa tushen su kenan za a zo nan gaba a faɗi makalolin su wannan tushen su na kasan tarihin su za ka rike wannan to kada an ce durzawa ga su ga lamarin su ga tarihin su ga wane ne ɗin su to za a zo a faɗo a gidodin su na ke ai yanzu duk kawarijan ba haka kai ba sai da gama da ta kaman ba za a ce kuma in ka lura a duka wannan labarin kungiyoyi ne amma ba ya kawo magana akida ba sai abin da ya zama dole yanzu jama'a na gaba ba na kirgawa alhashashuna su ma jama'a ne na shi'a hashashuna daga ji hashishu ne da ka sani fato yan waiwai hashashu ba ka ban sani ba ko yayin sa ne kaga ai in eh, za a je mauludi ba su kan fita ba har da mahaukata ba wa'annan mahaukatan manzon Allah ne su shiga kwata su yi dame dame wa'annan yan waiwai din manzon Allah ne wa'annan yamuran manzon Allah nan taruwan manzon Allah wa’yannan kaza din manzon Allah haka aka ce abu ne wanda ko ka je ka riko ba kai wannan ilimin bai da wani amfani tunda menene wa ake maka mafu tukuna? je ka gani a garin ake yi sai dai tsautsayi kuma kada ka je ka mutu a can ka ga ka mutu a can su za su yi maka sallah ka yi shahada <laughs> eh to wanda musulmi ne zai dai karbe ka alhashashuna na ga mazaje sun haɗa fiska hmm? tunda ai hakuri ta kai ma ina ganin ka kaman wasai wasai shi dama wannan jikakke ne hmm? ban ji ba eh akwai shi ma wanda za a yi shi dalla dalla a hankali ai ba za a yi sauri ba eh, ah, dauda ya ma rufe hmm? wannan na dan Allah a yi haƙuri to yaushe za mu gama littafi sai na mutu tukuna neman na son a yi dauri saboda in san wani abu a ciki kai kaɗai karatun nan bai yi wa ɗaki to a kwanan wa ake magana eh? me hmm.

kuma yanzu ka balaga in ka saba Allah yanzu Allah wuta zai kai ka saboda haka nan duka karatu zai kai dai kawai ku hakura da burin duniya ku tsaya ku yi karatun da za ku amfana ku amfanar irin ku ba yawa shi sa ina bakin cikin taɓa alli taɓa danko da kuke tunda alal haƙiƙa kuna ɗan ganewa To ku samu ku tara ina akwai abu da yawa da ba a koya muku kuna. Kaga yanzu wannan jawon kai da gani kafa akwai saura. Da ganin yadda aka fara mace ka a shi an kai ba haka ka ɗauke su ba da. Kawai abin muka sani shi ana zagin sahabbai. Ko? A to tunda kaza zai sahabi to mu yi faɗa. Ba ni ba ka. ai abin da suke abin ya wuce zagin sabai kaga irin wannan abin da suke ya zama zagin sabai ma kwalliya ce to saboda kana ka duba kaga ana kama maka ga minhajus sunna da ya zo ya haɗe da wannan wannan zai taimaka maka kan minhajus sunna ka karanta wannan ka iya wannan aka ɗauko minhajus sunna ka haɗa in Allah da shekara uku nan gaba to idan ka tashi duk inda ka tashi za ka yi magana za ka yi ta ala basiratin amma in kana nazari ya dace ku ƙungiyoyin nazari ƙungiyoyin bita ko ka bita muku ko ni bita muku duk wanda bita za ku samu karuwa ku haɗu ku bita ku haɗu ku bita ku ɗaukar wa kanku alƙawarin shekara shida ko a rage a dawo tsaka ko shekara uku kafin ka tafi inda za ka tafi ba za hana ka gaje wani wuri ba amma muna son ka shiri ka samu kayan faɗa ta inda duk inda ka je ka zauna za ka yi albarka inda dan Allah kake yi sannan muna maka jin tsoro duniya akwai hatsari a kan tawon za a wurin ku matasa ne akwai hatsari a tsakaninku da shaitan don yanzu ba wanda ya fi haƙo irin akwai haƙari a nafsu su bai soyi akwai haɗari akan hawa sannan kuma ga karance-karance za ku ga ba mafuta sai dai iyaka na abudu wa iyaka na sa'id sai dai fa Allah isa mana taimako don tabbas ba za mu iya fita wannan furmutsutsai da wayonmu ba. Ittaqullaha yu'allimukum Allah. Kaga shine wannan in kuka ji tsoron Allah sai Allah dinga fahimtar da ku kwana kwana. Lungo lungo ba wai in ka ji tsoron Allah sai zai koya maka alifin ba'un ba. Ba sai zai koya maka karantawa ba, za ka koyi karantawa, ka san fassara, ka san ka tsaya ka yi nazarin makoman kaza makoman kaza wannan shine ilimi me makoman kaza ba yau muke karatun aini abin nan ba ya kamata mutum ya san makoman kowane abu aƙiba za ka kalla ba mafari ba ka dubi farko ka dubi ƙarshe to haka za ku ci gaba da samun irin wa'annan hatta ko hoto ake sai a duba wani littafi mai amfani a sake samu gaba ɗaya yanzu kaga a ce an tsamo tazkira an tafai dai da dama kaga yanzu sai ga ah, wannan zai mana amfani wajen tunani tun da ganin an dan fara dan daga wajen tunani yadda mutum zai saidul khatir ya farauci tunani yanzu aikin ku tasiri tasiri kar ku sake azamar da ku duk wani kungiya ta taso sai ku kyale ta duk wasu jama'a da suka taso su yi zagi su buge su kwashe su yi wane ne ku rabu da su ce a'a in karatu kuke za mu zo mai karatu amma in ba karatu za a yi ba mu yanzu ba mu kai wannan ba ku je ku yi zaki malam wane kuskure ya yake ga kuskuren sa guda kaza wane ne din sa guda kaza saboda haka na ya kaza ce ku jale ku ce ikon Allah kuna da kokari to amma kai me zaka ce a'a ban kai ba yanzu kyale ne ka kace lokaci ne in je in yi abin da zan min amfani ni ma sau nake in yi karatu da yawa dan in san hanyar fita duk waɗanda suke gaddama-gaddama, ka je ka kalli cibiyar su za gaba abin da suka aje sai gaddama ba wani abu nau'in ci gaba da suke kawowa to kai ku kana son nau'in da za ka yi albarka ga kullum ana faɗakar da kai an kawo maka littafi ma za ka kaddamta lidinillahi domin kafin ka mutu ya kamata ka san mai kaiwa addinin nan mai kai wannan addini to ka san sai ka hada da ilimi ko wannan shi an ka hana mata saka tsagarin ku ai kai wani abu kamar rija wannan akwai su sai dai da usulubi suka shigo su ma za ka yi wani abu sannan kuma ga ibadodi.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 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين